kama da la yanzu lokaci ya za mu shiga fagen shirye-shirye bar kuma fara da shirin masu jini ya jika. Dasa Bele, dandalin matasa. kamar tsoron mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin masu jinjini a jika a yau ma dai muna tarayyar Najeriya ne inda za mu kawo muku kashi da kuma na ƙarshe na waiwaye adon tafiya da muke yi game da kama